اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu wa rahmatullahi wa yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan lokaci mai albarka wanda lokaci ne da muke tattaunawa kan abubuwa da suke da alaƙa da rayuwarmu da addininmu tarihi na sahabbai da sirarsu da bayan Allah na kwarai kamar yadda dan uwa Aminu khidr ya gabatar al'adar wannan shiri duk lokacin da wani abu mai muhimmanci ya zo wa al'umma to mukan tsahirta mu tsaya mu tattauna a kansa yanzu dai muna cikin kaka'ar goman farko ne na watan zulhajji afdalu ayyamin duniya Allahu akbar waɗannan kwanaki sune kwanakin da suka fi kowane kwanaki halala da muhimmanci a duniya ga baki daya A akan wakallahu ka ce sun fi kowanne a kuma na ga kamar ga daren lailatul qadar shi wannan eh za mu zo magana akai na faɗi wannan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani ya faɗa a cikin hadisi cewa babu wasu kwanaki ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa habbu ila Allah min ayyamin ashir babu wasu kwanaki kwanaki ba dare na ce ba kwanaki mhm. na kwanaki da Allah ya fi son ai aiki na kwarai ai wato abauta masa irin waɗannan kwanakin sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah manzo Allah ya ce walal jihadu fi sabilillah har jihadi ma sai dai mutumin da ya fita da dukiyarsa da komai nasa ya je thumma lam yarji min zalika bi shay ya dawo bai dawo da komai ba ya rasa iyali ya rasa dukiya ya rasa kaza wannan ne ayya kwatanta falalarsa da matsayin wadda ibada a wannan daren daren lailatul a hmm. ai dare ne aka ci a dare malamai suna faɗa cewa a lailatul kadiri ba ya yi ita ai hmm. lailatul qadri khairun min alfi shaha shahr tanazzal mala'ikatar rufiya باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع fajir wannan a dare ne so a dare lailatul qadri <clears throat> ba za a kwatanta ta ba da wannan kwanaki amma a yini to waɗannan kwanakin su ne afdalu duniya ba wai don su ɗin ba su da muhimmanci ko ba su da daraja ba ne ko ba su da falala a'a da falalar tasu tana nan amma in dai dare ne to ne da shi ne ke gaba so a wannan kwanaki ya ku yan uwana musulmi waɗanda suke masu sauraron mu kwanaki ne na alkhairai kwanaki ne na ibada kwanaki ne na yawaita salati kwanaki ne na yawaita yin sadaka kwanaki ne na yawaita sada zumunci kwanaki ne na ba da tallafi da agaji duk wanda ya ɗauki sadaka yau ya bayar ko a cikin kwanakin nan hmm. to ya fi wanda ya bada sadaka a ranar ramadana ba Mm-hmm. ba da sadaka ba da taimako ba da agaji da tallafi a irin waɗannan kwanaki to ya fi na ramadana ba da mm. falalar ramadana ibadar da za ka yi karɓuwan aikin da za ka yi san ubangiji yake so a yi masa bauta a irin wannan kwanaki to su suke gaba da kowane kwana mm. so ashe ya kamata mu canja yanayi na sallar mu mu ƙara yanayi na sadakar mu mu ƙara yanayi na sada zumuncin mu mu ƙara yanayi na ainihin wato karatunmu na alƙur'ani mu ƙara yi mu yi ƙoƙari mu ci moriyar waɗannan kwanaki mu yawaita ibada a ciki don Allah ya kan ji kan bayi ina yafewa bayi ina musu rahama ina musu jin kai so waɗannan kwanaki kwanaki ne waɗanda suke masu tarin albarka kamar yadda ya zo a cikin wato hadisi ɗin da na yi bayani kwanakin da annabi ya ambace su afdalu ayyamin duniya a kwanakin duniya baki daya ba ya so wanda ya salla a cikin waɗannan kwanakin duk kwanakin duniya gaba ɗaya babu sallar da ta fi yin ibada a cikin waɗannan kwanakin sallah hmm. da wanda ya salla a watan da ya wuce da wanda ya salla a wannan watan mai wannan watan ya fi falala da wanda ya ba da sadaka a watanni masu zuwa ko watannin da suka wuce da wanda ya bayar a wannan watan to wannan watan ya fi falala hmm. shi yasa aka so a yawaita al'amal salihu aiki wato na kwarai a cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki kwanaki ne masu tarin albarka kamar yadda na faɗa don haka ma a ciki Allah ya jefa rana arafa a mm. ciki Allah ya jefa ranar arfa idan Allah ya kai mu da rai da lafiya kamar yadda a lissafi ya tabbatar insha Allah rana ita ranar sallar idi haka ne ko sai mm. kenan ranar alhamis mai zuwa ita ce ranar arafa to sai muka ga ya kamata mu tattauna akan menene arafat din nan sannan da falalar da da ke tattare a cikin ranar wato arafa kamar nima maka wakil ai tambaya ta ta biyu na'am ita ce ita rana arfa ana yawan faɗa ita arfa arfa mukan ji ka ana faɗa in an ce arfa me ake nufi to arfa daga arafat ne sunan wuri ne asali sunan wani wuri ne a makka a mina gaba da mina gaba da musdalifa mm. a ah, inda Allah ya kaddasa wurin ya tsarkake wurin ya albarkaci wurin akwai dutse a wannan wuri da annabi ibrahim wasalam da Allah ya shar'anta aikin haji ya je ya tsaya a wannan wuri ya yi addu'a ya roƙi Allah asalin filin arafa wuri ne na addu'a don a nuna maka muhimmancin addu'a a musulunci wuri ne na ibada wuri ne na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na biyu ita arfa wato in ka ce wuri ne to kuma ranar da ake tsayuwa a wannan arfa rukuni ne wato daga cikin rukunan aikin hajji wanda in ma mutum ya je hajji bai samu tsayuwar wannan arfa din ba bai da hajji dan annabar rahama yana cewa alhajju arafa aikin hajji ga baki daya arafat ne aikin hajji gaba ɗaya arafa ne hmm. kenan wanda ya dace da tsayuwa arafa to shine samu aikin hajji eh, wanda bai samu dacewa ba to bai samu aikin hajji to me ake a arafa to amma malam kafin mu tsallaka na mu a hausance mukan ce mukan ce tsayuwar arfa ba ana ko hawan arfa eh. ba ana nufin wannan hawan shi ne arfa ba kenan gurin ne kamar yadda kai bayani eh ba hawan bane ai aslan ma a shari'a ma ba a ce ma sai ka hau ba a ba a hawa dutsen eh ba sai ka hawa ba ban ce ba a hawa ba ana hawa na'am amma babu umarni a shari'a cewa sai ka hau dutsen kawai dai akan ari eh, kwanakin ne akan ari yanayin ne a ce hawan arafa hawan arafa eh. saboda an saba mutane suna hawa amma an ce sai an duk duniya waye ai ba za a iya hawa ba dutsen da bai wuce ah, kaza kaza ba so ba sai an hau ba halattan wurin shine idan mhm. aka halarci filin arfa aka yi addu'a to kamar an hau arfa shi yasa kake je ana cewa an sauko daga arafat an sauko daga arafat a wannan rana ta arfa wato rana ce wacce take an shar'anta mana yin azumi a ta an shar'anta mana yin azumi to kuma kaga wannan arfa din na farko kaga ita ce aikin hajji sannan kuma ana yin addu'a wannan rana a wannan wuri kuma an shar'anta mana mu da ba mu je aikin hajji ba mu yi azumi mu da ba mu je aikin hajji ba mu yi azumi kamar yadda alhazai bana waɗanda suka samu damar zuwa sai aikin hajjin insha Allah ta'ala za su je za su yi addu'a za su roƙi Allah to mu kuma sai aka shar'anta mana mu yi azumi wato a ciki ita ranar arfa ɗin nan ɗaya ce daga cikin kwanaki da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani al-ayyamul ma'lumat al'ayyam al wanda Allah ya yaga a cikin alƙur'ani da ya shaɗu manafi alahun wa yadda Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala mara zaƙahun min bahimatul anam kaga anan a cikin ƙur'ani suratul hajji Allah ya ce wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumat su ambaci Allah to wannan arfa tana daga cikin waɗannan kwanaki da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa abdullahi ɗan abbas da ya zo wato fassarar wannan aya wa hmm. yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin sai ce al'ayyamul Ashiru ashru in inji ibn abbas hmm. kwanaki sanannu kwanaki da ya yi bayani sune kwanakin nan na goma da ka fara bayani a hmm. farko na watan zulhajji to kenan Allah ce ku ambaci Allah a ciki to ai tambayar da nake so in yi kenan a karama kalla tun daga farkon goman za a yi ta ambatan Allah kenan ko kwarai kuwa tun ɗaya ga watan hajji zulhajji biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata har ranar idi kai har bayan har bayan idi ma kwana uku ambata Allah a karama kalla yadda ake yi na wannan kwanakin na a ambatan Allah ai in an ce ambatan Allah wani abu ne mai faɗi karatun alkur'ani ambatan Allah ne salatin annabi ambatan Allah ne zikiri subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah duk ayyuka da ka sani na eh, baki da mutum zai yi eh, istighfari duk ambatan Allah ne kenan anan abin da ake so shi al-insan dan adam mm. ana so ya zama murtabit bi zikrillah wato mai eh, ya wato ya jefa kansa cikin wato ambaton ubangiji tabaraka ta a cikin irin waɗannan kwanaki hmm. yayi ta kiran Allah yayi ta kiran Allah yayi ta ambatan Allah saboda amfani ko muhimmancin ba ni sunan shi kiran sallah a irin wannan kiran Allah ya kiran Allah a cikin irin wannan lokaci mai tsada to akramaka ambaci Allah cikin waɗannan kwanaki Allah ya samu cikin masu ambaton Allah da amin to akramaka Allah ka faɗi maganan azumi ka faɗi magana ambatan Allah na'am wa'annan su ne abubuwa da mutum zai yi a wannan rana ko kuma akwai wani zikiri shi ma a zikirin da ake so mutum ya yi shi bayan ambato ɗin to na farko dai cikin bayanai na waɗanda suna da muhimmanci yan uwa fahimta waɗannan kwanaki saboda muhimmancinsu, Allah ya jefo arfa a ciki mm. kaga arfa ita ma ta shiga ciki Allah ya rantsuwa da waɗannan kwanaki ya ce walfajir wa na ashir mm. na ashir ɗinnan su ne kwanakin ashir zulhijja in ji abdullahi ɗan abbas inna ashir hijja, haka imam ibn kasir rahimahullah ta'ala shi ma ya faɗa kuma a cikin waɗannan kwanaki ne dai annabi rahama ya faɗa mm. zuwa tambayar ka kenan ma min ayyamin al'amalu salihu khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashir wala a'zamu ajran babu aikin da Allah babu kwanakin da Allah ya so a aiki kuma babu kwanakin da suka fi yawan lada idan an yi aikin irin waɗannan kwanaki muna fatan Allah ya bamu dacewa a ciki daga cikin ibadun da za a yi akwai arfa ɗin ko dai tsayuwar arfa ko kuma yin addu'o'i da ambaton Allah tabaraka ta'ala a cikin waɗannan kwanaki na ainihin wato arfa Allah ubangiji ya ƙaddara. samuwar arfa din a cikin waɗannan kwanaki ya ba wa arfa falala ya ba wa ainihin wato kwanakin wato falala sannan kuma ya jifu kwanakin a cikin kwanakin aikin hajji hmm. Allah ce inna iddata inna inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum wadannan al-ashhurul hurum watanni masu alfarma watan dhulqa'da mun wuce shi watan zulhajj yanzu muke ciki sai muharram wanda shine zai zo bayan zulhajji watan farko na musulunci kenan wa rajab da kuma watan rajab rajab mudar wanda ke bayan jumada wa sha'ban to wannan ranar arfa tana daga cikin kwanakin aikin hajji wato ina so in daɗa nuna mana wata falala ne hmm. ka tuno falalar aikin hajji ka tuno matsayin aikin hajji ka tuno darajar aikin hajji to kuma ka tuno ranar arfa tana cikin kwanakin aikin hajji kenan yau mu arfa ɗaya ne daga cikin ayyam ashurul hajji kenan da Allah ya ce alhajju ashurun ma'lumat hmm. sannan ranar arfa din nan da mutane su ƙara himmatuwa da yin ibada a cikin ta wannan rana alhamis mai zuwa ita ce fa ranar da Allah ya kammala addini gabaki ɗaya ya cika wa mutane ni'imarsa ta musulunci gaba da shi yasa tana da muhimmanci hmm. sai na umar ibn khattab Allah yarda da shi ya ce wani mutum cikin yahudawa ya ce da shi ya amir mominin ayatun fi kitabikum taqra'unaha lau alaina ma'shar yahudi nazalat lattakhadna zalika al-yawma 'ida kuna karanta wata aya a cikin alqur'ani da mu akan mu yahudawa ta sauka wallahi ranar da Allah ya saukar da wannan aya din mukan da mun riki wannan rana a matsayin ranar idi hmm. sai Umar ya ce da shi ayyu aya radiyallahu anhu sai ce fadin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aya ta cikin suratu al-ma'ida aya ta biyar Umar Allah yadda da shi yake cewa kad arafna zalika al-yawm alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai mun san ranar da Allah ya saukar da wannan rana mun san ranar da Allah ya saukar da wannan aya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa huwa qa'imun bi arafa yawm al-jum'a aji annabi yana tsaye a arafa ranar juma'a a wannan shekarar arafat din an yi ta ne ranar juma'a hmm. so annabi yana tsaye a arafa ranar juma'a Allah ya saukar da wannan aya a hunaida ibnu khalid Allah ya yarda da shi ya rawaito daga matarsa ita kuma matar ta rawaito daga ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana cewa a kanan nabi sallallahu ya su mutis a zilhijja wa yau ma'ashura wa talata ayyami min kulli shar a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗabi'arsa ya kasance yana yin azumin wato tara ga watan Zulhaji shi ne dai ranar arfa kenan hmm. kenan cikin tambayan ka abin da ake da bukata a yi na ibada a ranar arfa akwai azumi hmm. yau ne musulmi su yi kokari su yi azumi a ranar arfa ranar alhamis mai zuwa saboda akwai hadisi sahihi manzo Allah yana cewa duk wanda ya azumi a rana arfa hmm. to Allah zai kankare mai zunubinsa na shekara biyu a san sulmadiya wal baqiya shekarar da ta wuce da kuma wacce za ta zo Allah madaukakin sarki zai yafe wa mutum zunubinsa idan ya samu damar yin wannan azumi to an ruwaito mana kamar da yadda ɗaya daga cikin mata annabi take gaya mana lalle fa annabi fa yana yin azumin wato ranar arfa din nan mm. sannan yanayin azumin ashura sannan ɗabi'ar manzon Allah ne sallallahu yanayin salatata ayyami min kulli shahr kowane wata annabi yana yin azumi kwaya uku duk watan duniya banda ramadan yana yin azumi kwaya uku mm. wannan kwaya uku ka dama ka yi farkon wata ko tsakiya ko ƙarshe ko ka dunkule su ko ka rarraba duk dai annabi dai yana yin azumi duk karshen wata a ba ni sunan shi a duk kowane wata sannan kuma yana yin azumin litinin da alhamis kamar yadda ta ruwaito hmm. awwalul isnain min min ash-shahr wa khamisain yana yin azumin litinin yana yin azumin alhamis wani hadisin Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yace hadisi ne sahihi ingantacce hmm. so ko dan falalar aikin hajji da yake cikin rana arfa ko dan falala aikin hajji ya kamata musulmi su azumce wannan rana ta arafa Allah ba mu dacewa amin to aka maka Allah gashi kana da ke bayani amma za mu leka sashen tallace mu je abin da suke dauke da shi kafin mu dawo mu dora daga inda muka rasa Assalamu alaikum Hajiya Amina wa alaikum assalam Sharifa Wato abun lura a nan gudun kamar yadda na fara yin bayani shine um, an ce a yi azumi hmm. a rana arafa a yi hmm. azumi a rana arafa to amma azumin ya shafi waɗanda ba su je aikin hajji ba ne yawa mu da muke nan da ba je aikin haji banda wanda yake aikin haji, hmm. wanda yake aikin haji ba a sannan ta masa yi wannan wato azumi ba ina fata ana fahimta mm. sannan kuma um, ita rana arfa kamar rana ce ta idi kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ga mutanen da suke can yawmu arafa wa yawmun nahri wa ayyamu mina iduna ahlul islam mu musulmi muna ɗaukar ranar arfa kamar idi ne wanda suke can suka je ko kuma da mu muke nan gaba ɗaya ahlul islam gaba ɗaya me yasa aka ce idi rana ce ta farin ciki rana ce da ake haduwa ana yin addu'a ana roƙon Allah hadisi Imam Abu Dawud da Albani ya ce sai ne rahimahullahu ta'ala um an sunnanta yawaita addu'a a ranar Arfa wanda abu ne mai muhimmanci mu san shi addu'a addu'a duk wanda yake da wata addu'a yake so ya roki Allah to ya tanade ta ranar Arfa yi kuma manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi khairu du'a du'a yawmi Arfa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa mafi hmm. alkhairin addu'a ita ce addu'ar rana arfa kuma yadda hmm. albani Allah ya masa rama inganta wannan hadisi a cikin silsila ya ibn abdulbar yake faɗa a ƙarƙashin sharhin wannan hadisi ce wa fi zalika dalilun ala fadli yawmi arfa ala ghairihi hmm. wannan dalili ne karara da yake nuna cewa rana arfa tana da falala ta fi dukkan sauran kwanaki so mu yi addu'a mu roƙi Allah a ranar arfa Allah ya yi mana bala'in da muke ciki mu roƙi Allah Allah ya yi mana fitintunu ya ba mu lafiya zaman lafiya ƙasashen da ba su zaman lafiya a duniya Allah ba su zaman lafiya mu ma a Najeriya kasashen mu a garurrukan mu suke cikin tashin hankali fitintunu mm. zubar da jini mm. kashe-kashe da ake ta yi mu yi amfani da ranar arfa ɗin nan mu yi musu addu'a mu roƙa musu Allah Allah zai karɓa in mun yi da kyakkyawan niyya insha Allah muna mai addu'a Allah inganta mana imaninmu ya inganta mana rayuwarmu Allah ya ba mu rayuwa mai inganci daga cikin morewar da za ka yi wa rayuwa malam Allah ya taimake ka kana da imani kana bin Allah kuma ya maka arziki da ingantacciyar rayuwa hmm. ba rayuwa ta matsi ba ba rayuwa ta talauci ba za ka ga wani tun da ya tashi yana cikin matsi yana cikin talauci yana cikin bukata yana cikin damuwa yana cikin kaza yana cikin kaza yana cikin kaza mm. so shi sa kullum annabi yake addu'a ya Allah muna roƙonka ishatan haniya wa tan sawiya wa maraddan ghayra mukhzin wa nafadi Allah ka ba mu rayuwa mai daɗi rayuwa mai sauki mutuwa wacce take ba mummunar mutuwa ba mutuwa mai daɗi mm. kuma Allah ka ba mu makoma ba wanda za a ji kunya ko a tozarta ba so mu yi addu'a Allah ba mu rayuwa mai daɗi sannan kuma Allah ba mu shugabanni na kwarai Allah ya sanya wa shugabannin mu tausayi ya sa musu jin kai wannan musibar da ta zo ta addabe mu ta corona din nan ta jefa mu cikin fitintunu muke cikin damuwa Allah ya yi mana ita Allah ya kawo mana ƙarshen ta kuma duk abin da ke tattare da ita na tsiya ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yaye mana ya bayyana mana tsiyar kuma ya kare mu da kariyarsa kuma duk abin da zai cutar da rayuwarmu ya cutar da addininmu ya cutar da mu'amalarmu Allah muna roƙo don albarkacin wannan rana mai zuwa ubangiji Allah ya yaye mana dukkan abin da zai jefa mu cikin damuwa ko kunci Allah ba mu da wani in ba kai ba kuma ba wanda ya isa ya kare mu in ba kai ba ya Allah duk kullum mai kulli duk sharrin mai sharri duk makirci mai makirci ubangiji mu dai ka kubutar da mu muna masu zaman lafiya da kwanciyar hankali so a yi addu'a a wannan rana ka duba abin mamaki hmm. addu'ar fa ba fa ta shafi su alhazai da suke arafat ba ne ba kaɗai hmm. da annabi ya zo faɗa a cikin hadisi sai ce khairu du'a du'a yawmi arafa mafi alherin addu'a addu'ar rana arafa mafi alherin addu'a addu'ar ranar arafa hmm. to kaga li yashmal jami'a dan ya shafi kowa da kowa da alhajin da ya je aikin haji da wanda bai je aikin hajji ba duka an sunnanta mana mai addu'a mutum ya tanadi mana aminu tun daga safiya har magariba yana ta addu'a ai kwarai ku da gaske za Allah an ruwaito ya yi ta addu'a ya roƙi Allah ya yi ta faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in gari. annabi ya yi ta maimaita wannan da kuma sauran addu'o'i da roƙon Allah kuma abun sha'awa abun murna a ranan nan ta Arafat a ciki ne Allah yake ‘yanta wasu da yawa daga cikin bayansa daga wutar nama. Zala yana faɗa ma min yaumin salam aksara min an ya'tiƙa Allah fihi ko ya'tiƙa Allah fihi abdan min nari min yaumi arafa. Babu wata rana da Allah maɗaukakin sarki ya fi yawaita ‘yanta bayi daga wuta irin rana arfa. a ranakun duniya ga baki daya ranakun da Allah yake ta'yanta mutane ya ta'yanta bayansu ya ta'yanta su daga wutar jahannama to babu rana irin wacce ta kai rana arfa kaga dai da azumi ma ana yanta mutane daga wuta hmm. amma rana arfa Allah ya fi bonus na yanta mutane ya ba su gidan aljanna bi ghairi hisab ba tare da hisabi ba to kaga ya kamata mutum ya dage ya yi ibada ya roƙi Allah ya yi addu'a cikin wannan ranar arfa tanadi ake mata musulmi mai imani mumini mai neman romo daga raɓasa daga gurin ubangiji tanadi yake wa ranar arfa amma abin tausayi wallahi ina gaya maka abin tausayi ka shiga garin nan ka zagaya za ga ranar arfa wani wallahi bai san ranar arfa ba ce ka duba duk wa'azukan da ake a rediyo da masallatai limamai Allah saka musu alkhairi malamai ana ta karantarwa ana ta yi wa musulmi tambihi maza da mata wallahi malam wani zai iya tashi a gidansa da shi da iyalin basu su san ranar arfa bane ba ko bai ma yi addu'a ba ko kuma bai ma yi azumin ba kai da yawa ma akwai wanda ba sa yin azumi kuma in kai mutum magana sai ce ai ba wajibi bane ba shi in ba azumin wajibi bane ba ya yanzu ranar da Allah ya ce ranar da annabi rama ya gaya maka cewa ana yanta mutum daga wutar jahannama kuma Allah yakan yafe wa mutum zunubinsa na shekara biyu wai kana jiran sai an baka wani nasi an ce maka wajibi ne kai kai da yake haka kake kai in dai abu ba na dole bane ba za ka yi ba in dai abu ba na dole ba abubuwa nawa Allah yake maka na kyautatawa kai ba za ka yi ibada ba ba za ka bauta ba to ka shiga gari za ka ga yadda mutane suke shan rake suke cin lemo suke shan lemo wani wallahi malam haka ma zai yi ni da yunwa amma bai niyyar azumin ba hmm. ta gararan ba ya ta shirme yana ɓata lokacinsa har a kira magariba a ranar arfa wadda bayan Allah sun dukufa a masallatai suna ta karanta ƙur'ani suna ta salatin annabi suna ta addu'a suna gaya wa Allah bukatunsu kai wannan ranar ji za ka yi fa kamar ka je ka karɓo addu'a addu'a roƙon Allah saboda annabi ce kai du'a du'a u yawmi arfa so muna kira ga yan uwa mu yi addu'a ma Allah sa muna da numfashi da zamu je ranar arfa din nan kuma lalle ne yana da kyau mu roki Allah Allah ubangiji ya azurta mu ma da ni'imar yin addu'a dan wani zai iya zuwa ranar wallahi bai addu'ar ba hmm. sannan abu na ƙarshe Allah yana alfahari da wannan rana yana kuma alfahari da waɗanda suka tsaya a wannan rana suka yi ibada inna Allah yubahi bi ahli arafat ahlus sama mala'ikun Allah yakan ga musu ga bayina nan sun zo shi'usan gubra ga ƙura akan su ga su ma a kansu sun zo suna addu'a zai ce ku tambaye su me suke so shi ya ubangiji duka sun zo neman gafara ne sai ce Allah zai ce a gaya musu duk na yafe musu hmm. duk wanda ya tsaya a wannan rana din an yafe musu to mu ma a nan gurin masu addu'o'i masu roƙon Allah masu ibada a wannan lokaci insha Allah ta'ala muna kyautata wa ubangijin mu zato zai yafe mana ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka yafe wa ranar arfa eh to kaga ranar arfa kenan to amma kalla, ai kuma akwai goma ga wata ranar sallah babbar magana kenan gaskiya ne ka san da yawa mutanen mu suna ganin ita ma sallah kamar da kike bayani ai ta nafila ce haka ne to me muhimmancin ma da farko shi zuwa idin mutum ya halarci idin da kansa ya gaskiya ne amin a magana ta gaskiya abin da ya tabbata a sunna sallar idi wajibi ne sallar idi dole ne sai mai uzuri mhm. me yasa umarni ne annabi ya bayar malaman usulu suna da ka'ida al'amru a sadiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutajarrid anil qara'in yufid wujub dukkan umarni da ya zo daga manzan Allah sallallahu ba a samu wasu dalilai da suka fitar da shi suka nuna wannan umarnin ba na dole bane to wajibi ne manzo Allah ya ce ya ba da umarni ya ce aje a yi sallar idi so cewa da annabi ya aje a yi malamai suka ce inda annabi ya ce aje a yi to istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah da ya kiraye ku da abin da zai rayar da ku ya raya muku imanin ku so a nan gurin annabi ya ba da umarni a je a sallar idis har ma cewa ya hadda mata da yara kai hatta mata masu al'ada kai inda ba dan wajibi ba ne a ce har mace mai al'ada har 'yan mata zawatul hudur 'yan mata masu al'ada ma a fitar da su aka ce ya za a yin sun je sallar aka ce ya ce li a tazinar musalla li yashhadna alkhair wa da'watul muslimin su nisanci wurin sallar idi su koma gefe don su halarci wannan alheri da addu'o'in wato musulmi ka duba annabi da kansa ya ce sallar idi sallar idi alheri ne amma yanzu mutum musulmi ya zo ya kwanta a gida yana ta chatin da waya bai je sallar idi ba kai baka je kai sallar idi ba amma kana chatin kana whatsapp ko kana facebook ko kana twitter ko kana kallon videos a wayanka fa gwanda ka je ba da iyalinka abin sha'awa ana so mutum ya fita da iyalinsa da 'ya'yansa riƙe hannunsa a tafi ana kabar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ana so a ta ambatan Allah har kwanaki dinnan uku bayan sallah duk bayan sallar farilla ana so a rinka yawan ambatan Allah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asira Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd ana so mutum wato bayan ya san muhimmancin sallar idin to ya yi kokari kuma ya saka kaya masu kyau mm-hmm. na ce wajibi ne don wannan ra'ayin shine mai karfi shi kuma ni nake ba da fatawa amma akwai wasu malaman da suka ce sunna ne amma wajibin haka malamai suka ingantar su a je sallar idi mm. kowa ya nemi masallaci da yake ya gamsu da shi ya je sallar idi sannan a saurari hudubobin da limamai suke yi Yawwa mana abin da nake so saurari addu'o'i da malamai suke yi da yawa za ka ga mutane ana sallama suke tafiya me muhimmanci ita kuma hudu ba to kaga to daman ita sallar idi in ka lura ai kamar abuwa ne guda biyu akwai sallar akwai hudu ba na'am to ya mutum zai je sallah kawai ya nade sallah ya sai da bai kuma ya rabi bai rabi kuma ya rabi ne bai rabi ba hudu nan tana da muhimmanci ƙwarai da gaske saboda a ciki ake addu'o'i annabi mm-hmm. kansa ya nasanta addu'o'in da ake ranar idi wa da'awatal muslimin ka sani lokacin da ake huduban nan limami yake addu'a Allah ya ce gaba ɗaya ba da bonus kowa na gurin ya yafe masa hmm, ina za ji ina za ji ina zaka ji sannan yana da muhimmanci a saurari jawabai da limamai suke na faɗakarwa watakila a faɗi wata kalma za ta amfanar da kai hmm. ko ba ka bane ba sannan yana da muhimmanci mutane su kula da tsaftace jikinsu su saka ahsanin siyam manzala ya so a sa sutura fara farin tufafi yana da kyau a sallar idi hmm. farin tufafi yana da kyau a sallar juma'a musamman wanda yake da hali mutum bai da hali kuma duk kowane kaya dai ka saka dai amma ana son sabo shi kuma hmm. a gane ko ana son sabo a sa farin tufafi a saka sabo in kuma ba a samu sabo ba eh, eh, sai mutum ya sa wanke wankau mm, wanda ya dan fi kyau eh wanda ya dan fi kyau kwarai da gaske to ai ah. wuri ne na ibada wurin alheri ne ka nuna ni'imar da Allah ya maka fa amma bi ah. ni'mati rabbika fa hadis eh. kuma a yanka abun yanka ba a yin yanka sai liman ya dawo daga idi mm-hmm. sai liman ya yi yankansa sai kar wanda ya yanka dabba su duk wanda ya yanka dabba kafin a dawo idi to shatu lahm nama nama kawai ya ci akwai sanama ne kawai cinkiyar sanama ne ya ci kenan yana da lokaci kamar mutum ne zai sallah azhar da karfe tara na safe kaga lokaci bai ba ko yi yawan isha'i wa mutane karfe biyu da rabi ya sallar isha'i kaga lokaci bai ba so kada wanda ya je yanka dabbarsa kuma ana so a yanka lafiyayya mai kiba mai tsoka mai nama manzo Allah ya hana mu a yanka makauniya al ulbayinu bayyinu waruha manzo Allah ya hana a yanka gurguwa da gurgun takanta ya bayyana dabba gurguwa ko bujimi ko raƙumi ko rago in dai gurgu ne yana kacalla kacalla kacalla ko kacal kacal a rubar shi al'arja'ul bayyinu a arajuha hmm. annabi ya hana a yanka wato motsatsiya motsatsiyar dabba hmm. mara kiba mai kashi a fili wanda ba ta da hmm. mai ba ta da tsoka shine alhaziratu lati la tunqi wato kamar motsatsiya wanda ba eh. bargo ba kowa ya ganta ce abin nan wata akuyar ko wani ragon zaka ga yana ta shekar da majina a zo a ɗauke shi a danna masa wuka wani ma ce ake shi bare da ya yanka wa yara kai a huta da matsalar yara duk wanda ya ce ya je ya yanka abin layyansa wai ya yanka wa yara to yara ka yanka wa yara kana da ladan yanka wa yara amma baka da ladan layya ina fata ana fahimta so duk waɗannan abubuwa ne masu kyau a kula su to aka makalla akan batun layya ga wata tambaya da ta shigo mana daga sharɗawi mai agogo yake cewa idan layya ta hatsu da kuma ragon suna shin mutum zai iya yankawa guda ɗaya a zuwan ya yi biyun gaba ki ɗansu? <laughs> to a son samu a son samu a eh, son samu eh, a kowace ce ibada ce mai zaman kanta ko ba ka bane ba eh. a yanka wancan a yanka wannan to amma idan ya mutum ba shi da hali ba shi da iko yi tunda ai duka ba wajibi ba ne ba ibada ne na wajibi ba hmm. zai iya haɗawa guda biyun gaba ki ɗaya amma a son samu gaskiya ya raba kowanne kamar sallar juma'a ma ta haɗu da shima shi ma kaga ana yawan tambaya yanzu wannan satin za mu samu insha Allah za mu samu idi za mu samu juma'a a rana guda to ya zo a hadisi ingantacce abin da ya tabbata manzo Allah ya ce mun yi sallar idi mun yi sallar idi hmm. kuma akwai juma'a mu dai za mu je mu yi juma'a amma wanda ya ga dama ya haƙura sallar idi shikenan sai je azar akwai wanda suke bada fatawar wai azar din ma ba za ka yi wannan fatawa ce mai rauni Fatuwa ce mai rauni Fatuwa ce mai rauni duk wanda bai sallar azhar ba wallahi ana bin sa bashi kuma ka fita daga sabani ka je kai azhar ɗinka mm. juma'a ce ba za ka yi ba in ka so mm. amma shi annabi ya ji yayi yace an yi idi tunda idi ne guda biyu ya hadu. Mm. akwai idi na idi karama akwai kuma idi na sati so a sunna inda a ce musulmi idan ya je masallacin idi aka idi da shi da azhar ta zo ya tsaya a gida ya sallar azhar bai je juma'a ba to ba za a ce ya sariyar da juma'a ba ya tsaya a gida ya azar ya halatta amma mutum ya je juma'ar ya fi kaga ya haɗa falala guda biyu nurun ala nur akwai waɗanda za ga suna tsanantawa sai ga kaman kaman ma in kai ka je kai ka sake zuwa juma'a ma kaman kai baka waye ba mm. ko ka zo da wani abu daban a ai annabi ya je yace inna mujammi'un mu za mu je mu yi juma'ar mu amma wanda baya so wanda yake da uzuri to a ranar kam juma'a dai ya je ya halarci juma'a dai masallacin juma'a an sauke masa amma sallar azahar tana kansa Sannan bai zai yi ai baka yi baka yi juma'a ba kuma baka yi azahar ba dole akwai daya yi mm. Yawwa an ce mana an sarriyar mana da azahar ne saboda akwai juma'a mun yi raka'a biyu amma idan ka je baka yi raka'a biyun nan ta juma'a ba kuma ka zo baka yi azahar ba wannan ma ba daidai ba ne ba akai makallahu kamar in mun yi sallar idi ranar lahadi na'am ai kaga zahar din ranar tana nan kwarai ko daga za a yi ta kwarai daga gaske yana nuna mana kenan waccan ba ba shi ma kamar yana nuna mana ba wai juma'ar ba a azhar din kwata kwata aka yafe ba kenan a ba azhar aka yafe ba eh. ba azhar aka yafe ba kwata kwata wato taron idin zuwa masallacin kaga idi ne guda biyu ga na mm. idi ga na sallar juma'a to shine aka abin nan Allah akwai abubuwa masu muhimmanci na san lokaci ya ga lokacin na ta tahowa eh. ka san ranar idi da samari da 'yan mata sukan ci ado a fita haro a haɗa wani meeting point haka da za a haka ne wasu za a aikata sannan da ado da mata suke yi wanda ke za ga mata sun yi ado iya ado sun fito to magana ta gaskiya na farko da idi ibada ne an so a kwalliya a yi ado a tafi amma mata ba a halatta musu shaɓa kwalliya ba in sun shaɓa kwalliya su rufe jikinsu ita mace tana caɓa kwalliya da ado ne a gaban mijinta ko gaban yan uwanta mata mm. so duk uban da zai fita da ƴaƴansa musamman yan mata a bi a hankali lalle su saka hijabi musamman kuma su saka niqabi su sa safa ta hannu da ta kafa man da hali kar a bar wa maza mayu masu bin mata kasa akwai mayu maza mm. wanda ba sallar idin suka je ba masifa ce ta kai su kuran da kallon mata ba daɗi mutum ya taho da iyalansa a zuba musu ido ana ta kallon su haka matan aure ma su ma akwai masu zarmewa da wuce gona da iri duk wanda zai tafi da iyalinsa idi ya tabbatar ta sa hijabi ta lullube jikinta a yi kunshi a yi lalle saboda ranar idi na wannan ba a hana ba amma in dai za a je idi to a rufe saboda za a iya zuwa a je haɗu da maza kuma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci gaskiya barnar da ake yi mu a ƙasar hausa a kwanakin idi na abu ya wuce yadda ke tsammani kamar yadda ka mm. faɗa malam samari sai ka ga su ana warewa a masallacin idi ko an taso a cikin unguwanni ga yan mata yadda ka san biki ake yi wannan ba daidai ne ka san wai samarin da yan matan akan yi samartaka ta wannan iyali din samar kamar kamar ya kamar ya kamar ya samartaka me samartaka me kake nufi da samartaka kamar da gaskiya kai bayani kawai keke da keke so ka ce suna iskanci kurin da shedanci addinin musulunci ba wani magana samartaka ka je ka makale ƴaƴan mutane kana ta kallon yarinya kana ɗaukan hoto da ita wannan shi ɗanci ne babu shi a musulunci yawwa wannan abun da ake yi ita mace ta je ta gwangwaje ta ji daɗinta da ƴan uwanta mata mm-hmm. namiji ma ya je gwangwaje ya ji daɗin su ƴan uwansa mata yanzu wani kwalliyar da 'yan matan suke caba wallahi kokarin ta uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka so ya ganta ba ko yayan ta uwa ɗaya uba ɗaya ba za ka so ya ganta ba yaya mata za su zo suna saba wa Allah suna su kuma samari eh, suna suna biye su wajen wannan sabon Allah hadda fati hadda zuwa gidan wasan yara an ci gidan wasan yara amma kaga zabga zabgan yan mata zabga zabgan samari an hadu ana tsiya ana ta daukan hotuna da irin gidajen abubuwa irin su zu din nan da ake zuwa da wuri ne na yara da suke zuwa amma samari akwai masu zuwa kan mutum ya je wanke shabdarsa ta dubu ɗaya da ɗari biyar ya je tsaya a bakin kofa yana kallon matan mutane wannan ba daidai ba ne kuskure ne saban Allah ne kuma ya kamata ni iyaye nake ganin laifin su ana kowa ya sa ido akan iyalansa na'am ya'ya su kwalliya na'am ya'ya su ado na'am ya'ya su waye amma a tabbata ala hududi sharra a bisa ka'idoji na shari'a kar a wuce a fusatar da Allah ranar idi ranar ibada ne ranar zikiri ranar cin abinci ranar neman afuwar ubangiji amma ba wai a ranar a fusata Allah ba to a karama kalla a ƙarshe za ka ga wani mutumin da matashi ta yi shiga kamar yadda ka lissafa ɗin nan da ƙabi, hijabi safa amma za ka ƴaƴansu da ke ƴan mata ne su ba su da aure za su yi adon su masha Allah tabarakallah shi wannan ai kamar ba kuma kenan tun da ba su da aure a'a ko mace ba ta da aure dai ta kai munzalin sha'awa da wani zai iya ganin ta sha'awa bai kamata ta je ta jefa mutane cikin fitina ba yawwa kamar yanzu alhazan birni na ai da mutum zai ɗebi gandan gandan ƴaƴansa ƴan mata ya shiga da su wani mall ko wani babban shago da ake sayayya a ga mutum da kimarsa uwar ta taho da hijabi da niƙabi amma ga 'yan mata zabga zabga a bayansa wai sun je sayayya duk ya fitini mutane duk shagon gaba ɗaya hankalinsa duk ya tashi suna ta kallon amina wannan ba daidai bane so duk wanda zai je da 'ya'yansa idi na faɗa ya sa musu hijabi su rufe jikin sun rufe kuma su rinka zama wurin mata a daina zuwa ana cakuɗuwa maza da mata hmm. ba a ce dan an je sallar idi shikenan a ta cakuɗuwa a ta sahu maza da mata ba kaga mutum ya je da iyalinsa ya je ya yi sahu a cikin tsakiyar maza wannan ba daidai bane kuma a kula da yara a lokaci ne na fitintinu akwai marasa gaskiya masu ɗauke yaran mutane da sauransu kuma a daina zuwa ana koya wa yara roƙo roƙo barka da sallah barka da sallah roƙo ba laifi yara su je su gaida yan uwa in an ba su barka da sallah wannan isani ne ya kyau amma a koya yara suna miƙa hannu wani ya je gidan abokinsa suna gaisa gaisa sallah kawai yaro da yar dubu ɗaya aljihunsa da ita zai cefa ne kawai dan gidan abokin nasa ya sa hannu ya ce na ɗauki barka da sallah mutumin ne ya ce wallahi yadda ka san zan nitse wallahi kuma uban ya ƙiyewa yaron magana kaga wannan ai ba daidai bane an cuce shi wallahi so a daina zuwa ana koya wa yara roƙo yanzu iyaye suna nan musamman mata 'yan san banza suna nan suna jiran sallah ta zo yaransu su tara musu kuɗi na barka da sallah wannan ma ba daidai bane Allah gyara mana halin mu Allah sa mu cika da imani na'am zama sauraro duka duka iya abin da zamu je kamun a wannan